Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkan mu da warhaka. Barkan ku da sake kasancewa da mu a cikin wannan tashar mai albarka ta Muradin Zuciya TV. A yanzu muna dauke da wani littafi a sanadin sanki wanda marubuciyar mu Aisha A Muhammad ta wallafa. Wanda ni yar Hanifa da nake kokarin gabatar muku da shi nake sake tunatar da ku akan duk wanda bai danna mana subscribe ba da ya danna mana subscribe sannan ku taba karawarwa domin ci gaba da samun duk labarin da zarar mun dora ku yi mana comment, liking and sharing. Bismillahi Rahmanir Rahim. A sa'adin sanki, kashi na ashirin da bakwai. A jiya zuciya ya sauke wanda musaddik da ke kusa da shi sai da ya ji shi har ya dago daga danne-dannen da yake a fon nashi suna chatin da mufida. Ya kalli Sabir san ne ya kalli inda yake kallo. Ko ba faɗa mishi ba ya san wannan ce su haima, amma ya yi mamakin yadda san ba ta yi kama da 'yan ƙauyen ba. anya ba zuwa take family din 'yan uwanta hutu ba sai dai kuma da ganin ta karamar yarinya ce sosai don ba ta fi 17 zuwa 18 ba na kafaɗar shi ya alamar ba damuwar shi ba na sanin ko ita wace ce don haka sai kawai ya da abin da yake yi kallon ta sabir yake tamkar ya haɗiye ta haka yake ji ko kuma ya ɗauke ta ya tafi da ita gaba ɗaya ta kiɗima shi gaba ɗaya sai mata rasa natsuwarta saboda irin kallon da sabir yake mata Kunya ce ta lullube ta kawai da ƙyar ta iya ƙarasawa inda suke, ta yi musu sallama ansawa suka yi kafin ta gaishe su. Nan sabu ya ƙara gabatar mata da Musaddiq a matsayin abokin shi na sosai, nan suka ƙara gaisawa tana tambayar shi iyalin shi. Sannan Musaddiq ya shige cikin mota don shi ba mai son magana ba ne. Zama Sayama ta yi sama wani dutse mai ɗan faɗi da tsayi, ta kasa magana duk a takure take. a jihar zuciya ya sauke a karo na biyu sannan ya ce baby na ji nake tamkar na ɗauke ki na gudu da ke kin yi min kyau sosai ya ƙarasa faɗa ice nashi a kan lips nata har sai da ya haɗiye yawo har ya hango shi irin shan da zai mashi ba na wasa ba ne idan ya kama su baby kin yi shiru fa kin bar ni da surutu ni ɗaya ɗan murmushi kawai ta kafin ta ce ba haka ba ne ni na rasa abin da zan ce ne haba yarinya daman mata tana rasa abin da za ta ce idan za su yi hira da mijinta ya karasa maganar yana zama kusa da ita ɗan turo mishi bakinta kaɗan ta yi tukunna ta ce to ni me zan ce maka a'a babu komai ki yi ta kallo na ma kawai ɗan hararar shi ta yi ta gefen ido kaɗan ashe ya gani ɗan girgiza kai ya yana murmushi ya ce ni kike harara yarinya ko ki ci gaba komai da lokacin shi ni ma nawa ya kusa sun kwai da kanta ta yi tana wasa da zoben azurfar hannunta ya yi mata kyau ga dogayen zarazan yatsunta ya zura musu ido ji yake yi tamkar ya lashe su kai shi yana da da shi yana da dama gaba ɗayanta zai yi mata don yadda ta ƙara yi mishi wani irin kyau na daban duk na ji ben ɗin da za ku yi baby sun isa ko za ku ƙara a'a sun ishe mu ni da ba ni da ba wasu ƙawaye ne da ni sosai ba da jidda ma za ta yarda iya walima kawai za mu yi haba baby a yi mana har da dina saboda abokai na ne na haɗa mana gashi family ɗina sun haɗa mana wata ranar da aka kawo min ke ɗan shiru wutai tana kallon ta kafin ya ci da cewa ni sai na kamar za su takura min yaushe har aka gama dina muka dawo gida sannan mu ba wa junan mu kulawa mm, kin dai gane ya karasa magana yana ɗage mata gira wata kunya ce ta sake lulluɓa suhaima dama haka sabir yake ta rasa abin cewa ta yi tsid da ita tamkar babu ita a wurin ya dai baby ko kin gaji ne mhm. kawai ta iya cewa don tana tsoron ya ƙara ƙwaro mata wani sabon rashin kunyar tashi nan dai ya wani sake wani zancen na daba sannan ta saki cikinta suka ɗan taɓa hira wash Baby bari mu zo mu wuce gida. Kin san wancan mutumin duk ya dame ni da kira. Yana tsoron kada matar shi ta rufe mashi kofa ya ki shiga gidan. baya son yin nisa da matar shi sai dai dole mm, to ai to ai ya kyauta ware yana ba ta kulawa matsayin ta na matar shi don mazan da ba sa kula da matansu haushin su nake ji iye baby ki ce ni ma haka za a rike ni a gida ai ba ni zan ma rike ka ba da kanka za ka zauna ma ta ƙarasa magana da murguɗa baki. ya dariya kawai yana cewa, ho oh, baby rigima, ni ake murguɗawa baki ko? to bari na zo na tafi ba za ki ƙara gani na ba sai ranar dina nan suka yi sallama da junansu kamar kar ya tafi haka yake jin don ganin yake yi nan da one week da ya rage musu ya mallaki su haima ya yi mishi nisa haka suka tafi duk jikin shi ya yi sanyi har musadik na tsokanar shi bayan kwana biyu jidda ta dawo gidansu su haima tare da mai yin gyaran jiki wanda za ta yi mata na tsayin kwanaki biyar sannan ta taho mata da ɗinkunan ta gaba ɗaya a lokacin duk suka fitar da waɗanda za su yi amfani da su komai da komai aka haɗa su bag guda biyu sauran kayan lefen kuma jidda za ta tafi da su da kai su gidan su haima Bayan duk sun gama shirye shiryen su sannan Jidda ta tafi, ba za ta dawo ba sai ana gobe za a yi kamun za ta kai su haima wajen lalle da gyaran gashi ta tafi ta bar mai gyaran jikin a nan. Na mai gyaran jikin ta ci gaba da yi wa Suhaima duk da kyau da Suhaima ta ƙara wannan karan kuwa da Sabri zai ga Suhaima mai bi ya ruɗe iya ruɗe don kuwa wani irin laushi da santsi da fatar ta take yi na daban ne ga wani ni'imtaccen ƙanshi ya take fitarwa ta ko'ina a wajenta fatar ta har wani yalo yake tsabar gyaran da ta sha banda wanda anti Aliya take mata wanda Fulani suke idan za su auren da yaransu komai nisan lokaci. kamar yau aka sanya bikin Suhaima da Sabir tsawon Trimon sai gashi lokaci ya zo kamar kiftawar ido tun ranar talata da safe wajen karfe goma jita tana gidan su Suhaima har ya Aliyu yana mata faɗan yawan zirga zirga da ya yi yawa kada ta cutar da bebinta ko ita kanta don gashi cikin nata ya ɗan fito kaɗan ana ganin shi don ma doguwa ce shi yasa ba a ganin shi sosai. Zumura baki ta tana cewa ni dai ya Aliyu ka kyale mu nan da kwana uku mafa har an gama bikin. Murmushi kawai yayi girgiza kai sannan ya fita daga gidan. Soyayya tsakanin su Haima da Jidda daga Allah ce haɗin Ubangiji ne. A gurguje suka gama breakfast sannan suka tafi zuwa cikin gari har da mai gyaran jikin suka tafi za su ajiye ta a gidanta. Suna ajiyawa kuwa suka nufi wajen wani katafaren shago wanda ake gyaran gashi. kunshi da komai na wanda ya kunshi gyaran jiki suna zuwa mai shagon musulma ce nan ta karbe su cikin far'a bayan ta ba su wajen zama sun zauna suka gaisa sannan jidda ta ce sista gyaran jiki gashi da lalle irin na amare za ku yi mata wanda za ku zage iyakar fasahar ku ku yi mata don ina son ya sabir ya ganta ya rude da yawa dariya suka yi jidda da mai shagon tare da taɓawa ta ce Kada ki damu Hajiya da kin san mu ba yaban kai ba mun iya abubuwa na ƙwarewa a wajen nan don haka za ki sha mamaki da kaina zan yi mata ma don na san yallaɓai Sabir ya cika mini bag da muni. kamar kuwa kin sani don ba ƙaramin ji da bebin nan na shake ba na ga alama ai gashi sun dace da junansu kyawawa da su daga nan aka fara yi wa Suhaima gyara tun daga wankin ƙafa zuwa gyaran jiki sannan aka fara yayyara mata lalle ja da baki irin na amare amaren ma 'yan gata bayan an gama yin lallan ne ya kama iya lokacin da aka buƙatar shi aka wanke shi wow masha Allah kowa wajen haka yake faɗi ganin irin wani mugun kyau da ya yi wa Suhaima tamakar liƙa mata shi aka yi ba zanawa aka yi ba Daga nan aka fara yi mata gyaran gashi, shi ma an ɗauki tsayin lokaci ana yin shi. Suhaima ta fito tsaf da ita, gwanin sha'awa ko mace ta ganta za ta birge ta balle uban gayya ya ganta, ai ba magana. Ita ma da sai da aka yi mata lalle da gyaran gashin tukunna suka yi suka biya ta suka yi gaba. Hausan bi ta ji da ta dawo ta ce, Sista gobe fa ki zo gidan nawa wajen 4pm, za mata make-up don gobe ne kamu. ba ma son African time ne kada ki damu Hajiya Jidda zan zo a kan lokaci Oke, sai anjima. jima fitowa ta daga shagon ta shiga bayan motar inda Suhaima yake zaune yan direba ya ja su sai gidan Jidda suna zuwa sallah suka yi sannan suka ci abinci suka zauna suka huta wash Allah na gaji Jidda sosai cewar Suhaima tana yamutsa fuska Dariya Jidda ce kafin ta ce yarinya ai gajiya baki komai ba sai an fara event don ma ba wani event da yawa za mu yi ba Ɗan zarar da Shama ta yi kan da ce ke ce ki ce sai kasusuwa na sun kusa ɓaɓɓallewa. Tun tsayawa da dariya ji da ta sake sannan ta ce idan ma sun ɓalle yayana zai gyara su. Murmushi kawai Suhaima ta yi nan suka cigo da hirarsu. kafin kuma su ƙara fita zuwa wajen da za su gabatar da event na kamu. Wajen ya yi kyau sosai duk da ba a yi mishi decoration ba, sai gobe da safe waɗanda aka ɗauko za su yi. Wajen sun gama ganin wajen ne suka dawo gida. Sai wajen biyar na yamma, Suhaima ta fito direba ya mayar da ta gida nan da ta ce gobe fa da safe za a zo a ɗauke ki ke da ƙawayenki waɗanda za su je na san anti aliya ma za ta zo da babalantan da babalantan ma duk za su zo ko yana kai kawai su ta yi ta rufe murfin motar suka tafi sai afta isha suka iso gida tana fita daga motar direba ya juya ya tafi yayin da haima ta karasa shiga gidan a gaje take liƙis wanka kawai ta iya yi ta bi lafiyar katifa ko ta kan abinci ba ta bi ba dan a ƙoshe take Bacci mai nauyi ne ya ɗauke ta don ko kiran da Sabire wata bata ji ba. Shi ma a nashi ɓangaren ya sha gajiya. Ta yi kawai don haka shi ma ya kwanta amma ya so jin muryar ta kuwa. Washe gari da safe kuwa mu kusan makara ta yi na dan lokacin da don lokacin da take breakfast ma wajen 11 na safe. A lokacin da ta kira ta da ta shirya direba ya taho. Tana kashe wayar ne ta lalubo nan ban Sabir ta kirawo shi don ta ga kiran shi na jiya da dare. Bai ɗaga ba sai ya kashe kiran nata shi ya kira wuta. amarya ta ina son ganin beautiful face naki na warki da yawa ko dan an jima za mu haɗu a wajen kamu zan gaida baby na ta koma tsayin kwanaki shida ban ganki ba na san kin ƙara girma ko ta ina ko shiru ta yi mashi murmushi ya dan ya san ba ta amsa ba kafin kuma su dan taɓa hirar su irin ta masoya daga ƙarshe suka yi sallama da junansu ce ta yi ta zura hijab na ta fari mai hannu kawai ta fito don ta ji Antaliya tana ce mata ga direba ya zo. Yanzu a nan ta babu da wanda zan tafi ni kaɗai zan tafi. Eh Suhaima ki tafi kawai za mu taho da yamma kafin a fara kamun kinji. Gida kanta ta yi cikin sanyi jiki ta fita daga gida. Suna zuwa gidan Jidda, mota na yin fakin Jidda ma ta shigo gidan ita take driving din ma. Amaryamu kin ganni ko wallahi daga wurin da za a yi kamun nake. Na je na ga yadda suka shirya wajen yayi kyau. Cewa jidda tana riko hannunta. ka ƙasa cikin gidan. Ya ban ga san ta Aliya ba. Za su taho an jima sun ce, "Oke Allah ya kawo su lafiya. Amin." Ni fa a gaje nake har yanzu fa. Faɗin Sama kenan tana hamma. Dariya jidda ta kanta ce, "Sai ki je ki kwanta kafin lokaci yayi." Nan ta wuce bedroom na jidda sai kwanciyar ta babu dadewa bacci ya dauke ta kuwa sai a zara jidda ta tashe ta suhaima bayan ta yi sallah suka ci abinci sannan jidda ta fara fito da kayan da suhaima za ta sanya suna yin yar hirarsu bayan sun yi sallar la'asar ne suhaima ta shiga wanka tana shiga mai min makeup ta zo don haka tana fitowa ta shafa wani cream mai kyau da kamshi ta sanya underwear sannan ta zura wata gown har ƙasa ash and silver ash kalo ne mai touch in flower silver Bayan ta gama sa'an ne ta zauna aka fara tsantsara mata makeup wanda suka kwashi tsayin lokaci suna yi sannan aka ɗaura mata abin head silver sai takalminta heel ne ash and silver. Haka ma purse ɗin hannunta take. Wow, masha Allah, tubarakallah, ahsanil khalqin. Duk hasadar mutum sai ya san Su'aimar ta yi kyau ba na kaɗan ba, sannan aka ɗora mata wani bil mai ɗan girma kaɗan saman kafaɗanta. Nan fa jidda da mai yin makeup suka fara sumbatin ken da ta yi, nan jidda ma ta yi gayinta cikin wani maroon lace ta ɗaura silba a saman kanta, ita ma ta yi kyau. Suna gama lokacin har biyar ta wuce, wajen 10 minutes a gurguje suka tafi wurin kamu. Wajen ya yi kyau sosai ga mutane nan sosai an zazzauna haka family ɗin Cyber sun zo su ma da yawa da tafare da ce kawai ban hango ba ko hajiya hawa ko Hajji Hauwa ma na hango ta an ci gayu an cakare. Jidda tana riƙe da hannun Suhaima a mazaunin da za su zauna da Sabir sai da Jidda ta zauna da ita sannan ta bar wurin ai kuwa ta sha harara a wajen 'yan uwanta sai kawai ta ɗauki kanta. Slow music ne ke tashi a wurin kawai mai daɗin saurare. Babu jima angon Sabir ya shigo yana sanye cikin wani ɗanyen boil ash kalo hular shi ma ash da ratsin baƙi takalmin shi baki sai agogon hannun shi ƙiran Gucci black shi ma sai tashin wani ɗayataccen ƙamshi yake bayan shi Prince nashi ne guda biyu da Musaddiq da Khalil suna su ma sun yi gayansu sun yi kyau sosai nan Sabir ya zauna kusa da Suhaima sannan Prince nashi suka zauna inda aka tanadar musu don zama Kallonta Sabir yake har ya so ya mance ma a inda yake don gaba ɗaya bebin nashi ta canza mishi kamar ba ita ba. sun kuyawa ya yi da kanshi daidai kunnenta ya ce, bebi na kin haɗu da yawa, kin yi kyau sosai, "Da ma za mu dawo mu aka da ke. Ɗan murmushi ta saki tana yin ƙasa da kanta don kunya, hannunta ya lalubo ya damƙe cikin nashi. Wani tattausan laushi ya ji ya ratsa shi lokacin da ya riƙo hannunta har ya lumshe ice nashi. Yayin da Suhaima ta ji wani irin shock a jikinta, tana ƙoƙarin zama hannunta ya ƙara damƙe su. Duk kunya ta gama lulluɓe ta don kamar tana ganin mutanen wurin suna kallon hannunsu sarƙe cikin na junansu. Na aka ci da gudanar da kamun har zuwa lokacin da su anti Aliya suka so Babu lantana da Hajji Hauwa ne suka fese musu turarika a jikinsu. Na aka saki Aka saki guda sannan Sabir ya miƙe ya fara zuba wa su haima kuɗi a jikinta. Yana mata liƙe nan sauran friends nata da ‘yan uwa su ma suka taso ana ta zuba liƙe kafin daga ƙarshe aka fara cire cinye-cinye abubuwan da aka tanada. Daga nan bayan an gama cin abubuwa ne aka ɗauki fix sannan aka fara tafiya saboda har an fara kiran sallan ba ma. Da ƙyar sabi ya iya rabuwa da Simon don ji yake kamar ya tafi da ita, gashi ko damar su ɗan keɓe ma ba su samu ba ko gidan jidda ta koma ba sabir ya sanya direba ya mayar da su gida kayan jikinta kawai ta iya cirewa ta watsa ruwa a jikinta tana sanya sleeping desk ta kwanta tana cikin yin addu'a bace anta aliya ta shigo hannunta ɗauke da wani kwaf ta miƙa wa saima bata tsaya tambaya ba ta karɓa ta shanye tana ya matsa fuska ta miƙa wa anti Aliya kwaf ɗin sannan ta janyo blanket ta rufe ta rufe anti Aliya fitowa ta yi daga ɗakin bacci mai nauyi ne ya ɗauke haima. To ba mu ina ga duka anan za mu ta sai kuma idan Allah ya kai mu za mu ji mu dauke ci gaba wannan labarin. Ni Hanifa nake cewa mu lafiya.